Bude sansanin horas da masu yau kasa hidima na dindindin na Bajabure da ke jihar Adamawa bayan rufe shi shekaru hudu da suka gabata sakamakon amfani da shi da ake yi don su gudanar da 'yan gudun hijiran Boko Haram na zuwa biyo bayan kaurar da 'yan gudun hijira sama da dubu ɗaya zuwa sansani na Malkwahi. Mataimakin gwamnan jihar Adamawa injiniya Martin Nasiru Babale ya faɗa a hira da na yi da shi bayan mika wa shugaban hukumar kula da masu yau kasa hidima makullan sansanin cewa ɗaukan matakin na zuwa sakamakon kwanciyar hankula da aka samu a yankunan da rikicin Boko Haram din ya daidaita dalili ma da yasa adadin 'yan gudun hijirar a sansanin ya ragu daga dubu shida da ɗari takwas zuwa kasa da dubu biyu. Kam kan an riga zama maki nan domin filin nan IDP sun rage su barna kuma ka san mun zaga kalle inda za su zanna duk ba dama ko gadaje akwai ruwa da wuta ba wani abin da sauran. To sai dai gwamnatin jihar Adama ba ta tsaye da shawarar sake mika wa hukumar kula da masu yau kasa hidima sansanin ba sai da aka gudanar da wasu 'yan gyare-gyare domin kyautata muhimman kayayyakin rayuwa da da kuma tabbatar da tsaron lafiyarsu in ji kwamishinan filaye da safiyo kuma shugaban kwamitin gyare-gyare alhaji yaya jimijin yawa a gaskiya ayyuka da keke gwajen nan in ka lura ayyuka ne masu girma don haka sai zuwan mu abu na farko shine mu ga dan resources da yake hannun mu wanda bai wuce miliyan bakwai ba don haka yaya za a yi in ka dauka tsakanin gyare-gyaren wuta wanda pole da dama sun zube da kuma janareta wanda zai kawo wuta kansa da kuma yanda za a fixing in ka lura su wayannan IDP sun yi vandalizing kusan ba wani waya a cikin wayannan host da yake duk babu ko daya so wayannan kawai abubuwa ne so da dan wannan kudin muka yi amfani amma sai dai har yanzu hukumar bata tsaye da shawarar aikewa da masu yi wa kasa hidima kananan hukumomin Micika da Madagali ba saboda dalilai na tsaro in ji shugaban hukumar na jihar Adama Malam Muhammad Abubakar kafin mu dawo da wannan orientation din Adama sai da office din mai wa shugaban kasa shawara a harkar tsaro National Security Advisor ya bada clearance sannan aka dawo da shi a yanzu haka bani da masu bauta a kasa a madagali da mincika kuma har yanzu dai zan jira ba zan kai su sauran wuraren da basu tabu ba irin su ganye su tongo su numan sauran ƙananan hukumomi guda kusan ashirin wasu ma basu taɓa samun wannan bogon haram din ba akwai wuraren da ake bukatar har komai basu ma basu isa ba dan haka ba za mu yi saurin kai madagali da mincika ba tuni ma masu yi wa ƙasa hidiman sun soma zuwa sansanin yin rajista kuma ga abin da wani daga jihar Imo Oguwa macinedu ya ce ya tarar a sansanin. We met the NYS director told us they are arranging for the water which they have already done that. Mun sadu da daraktan wanda ya mana alkawarin za a samar mana da ruwa kuma ya cika. A baya dai masu yi wa kasa hidima da ake aikewa jihar Adamawa na karbar horo ne a jihohin Benue, Niger, Kano, Kogi da Gombe. Tun lokacin da aka mai da sansanin matsugunin 'yan gudun hijira. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.